وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين ديدي ga watan goma watan shawwali. daga hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu daya kenan da ɗari hudu da talatin da biyar allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi alfawa'idu fawa'idu kamar yadda aka sani da jin sunan sunan kansa ma dai wata hausa hausa ce da jin fa'ida mutum na da bukatan fa'ida to fa'idoji na littafin Allah da ake fa'idanta daga wannan littafi alfawa'ido wanda ya tattara na da yawa fa'idatun wannan wata irin fa'ida ce babba ta'ammal khitab al-qur'ani tajidu malakan lahul mulku kulluhu wa lahul hamdu kulluhu malam sai aka yi tadabburi ka tunanin Alƙur'ani ka bi ƙur'ani ka bi ilimin da ke ƙur'ani dalla dalla ka tsaya ka lura da kiran da ƙur'ani yake yi za ka samu ƙura'ani na ba da labarin irin wani sarki malikan wanda ba san shi ba lahul mulku kulluhu wannan sarki yana da sarauta gaba ɗayansa duk wani mai mulki a ƙarƙashinsa yake kaga tun da shi ke mulki mallake da komai ashe za ka iya watsar da komai da kowa ka koma wurinsa walahul alhamdu kulluhu yana da godiya ya cancanci godiya gaba ɗayan godiya wannan sarki to kaga kai ma ka bilayi tunda ya cancanci godiya ta ko'ana ka yi imani da wannan azimmatul umuri كلها كلها بيده ومصدرها منه ومرادها إليه كنا جي akala al'amura gaba ɗayansu in ce maka akala wanda ke riƙe da abu juya al'amura tafiyar da al'amura ka cokat in ji bahaushe na hannunsa ɗigon ruwa bai faɗowa daga sama sai da izininsa gari ba zai bushe ba sai da izininsa duk abin da ya tsungule ka sauro ba zai cije ka ba sai da izininsa cin naka bai cizon ka sai da izininsa yunwa ba za ta saɗaɗe ka ba sai da izininsa eh azimatul umur kulluha biyadihi linzamin ragaman abubuwa gaba ɗaya na hannunsa wa masdaruha minhu daga wurinsa suke kwararwa. an yi ruwa jiya daga gare shi ne an yi rana jiya daga gare shi ne sanyin nan da icansa daga gare shi ne in an yi mutuwa daga gare shi ne in an rayu daga gare shi ne wanda ya warke daga gare shi ne wanda ya shiga asibiti ya kwanta duk daga gare shi ne ne masdaruha magudana maɓulɓular abubuwan dukkan daga sarki? yake wa maradduha ya kuma koma gare shi ne wanda duk yi mutum ya koma gare shi ashe wannan sarki da duri kowa ya imani da shi dole ka so wannan sarki mustawiyan ala sariri mulkihi la takfa alaihi khafiyatun في قطار malakatihi mustawiyan ya daidaita a kan sarautarsa a gadonsa da sarautar sariri mulki la takfa khafiyatun alaihi wani mai kuya bai koye masa yana sane da zambar ido lokacin da ido zai fisga ya kallo wanda zai kalla da niyyar da zai kalla bai ɓoye daga Allah ba fi a kadari mamlakati a duk sassan masarautarsa wannan sarki babba ne aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa alaniyatihim munfaridan bi tadbiri mamlakati kuna ji masani da abubuwan da ke cikin zukatan bayansa dunnan ya san abin da ke cikin zukatanmu ya san zuciyar da take da fali, ya san zuciyar da take shirye da saninsa masu tafiya suka tafi da saninsa masu shigowa suka shigo wani ya yi sallah wani masallaci yanzu amma ya rugo da gudu ya taho nan wani an yi sallah da shi an gama ya kaɗa takalminsa ya tafiyarsa kuma yana da bukata da abun da ake ana amma Allah bai yadda ya zauna ba wani ya yi sallah a masallacin da ya salla ya sako takalinsa ya yi nan saboda Allah yana son abun da yake so a gare shi al'umuru biyadillah saboda haka nan shi wannan sarki aliman bima في نفوس عبيده مطلعا على أسرارهم ينا كلا سر رسول Allah ya san abin da ya zaunar da kowa nan a cikin mu mu ba za mu iya sani ba na sha gaya muku ba kusan manufa na ba ya kace abin da kuka ji na faɗi kuna min tsammanin alheri ni ma haka wa alamiyatin da bayanan su wannan sarki mun faridan bita da deril mamlakati shi kadai yake tafiyar da sanatarsa ba mai taimakon shi shi kadai ne duk wanda wannan karatu shi ga zuciyarsa dole zai so wannan sarki ba irinsa duk sarki da kake ji a duniya wani shugaba da kake ji a duniya wani karfi da kake ji a duniya yana karkashin wannan sarki ne wannan sarkin ya ba shi abu ashe ko wannan sarki algani ne almatuwa hmm. eh? tafiyarwa tafiyarwa tafiyar da komai yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna'u wa yuthibu wa yu'aqib abin mutum ya rike wannan kadai ya ishe shi tauhidi yana ji maganan duk mai magana ka ku mutum ya gyara magana shi ko da ka je gida ka faɗi magana ko da ka tafi daji ka faɗi magana ko ka koma rumfaka ka faɗi magana duk inda ka faɗe ta alheri ko sharri sarkin nan yana ji wa yara yana kallon abin da kowa yake aikatawa yana kallon mazinaci yana zina yana kallon ɓarawo na sata yana kallon mai yaudara yana yaudara yana sane da mai cin amana yana cin amana waye ofi shi kadai ke bayarwa duk abun da kaga ka mallaka shi ya baka idon nan da kake gani da shi shi ya baka kunnen nan da kake ji da shi shi ya baka kafan nan da kake tafiya da ita shi ya baka abincin da kake ji ka koshi da shi shi ya baka koshin yunwa in ta zo sai ya sa shi wa yu'ti shi ke badawa dukkan mai bukata kuma bikum min ni'matin fa min Allah wa yamla shi ke hanawa ashe in ka rasa ka kowa zargi kanka kai ka tabo Allah ya hana ka wa yutibu shi ke sakawa duk mai aiki in an saka masa wa yu'aqibu shi ne ike hukuma to ai tauhidi ya kare rububiya muntahal uluhiya kenan muntahar rububiya muntahar tauhid al-asma'i was sama'i wal sifati duba fa yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna'u wa yufidu wa yu'aqab dole wannan sarki a ji sa. dole sarkin nan a so shi kun sun daga cikin sharuɗin kalmar shahada mutum iso Allah ne na ƙarshe almahabba bai wa Allah ta taɓa tambaya ta cewa na ina sallah ina karatun ƙur'ani ina azumi nakan yi sadaka nakan yi ziyara amma na rasa da zan yi sanya wa kaina son Allah to wannan irin hanyoyin da za ki bi ki sa wa kanki son Allah kenan hanyoyin kai ma da ka ji tambayar ta burge ka kana neman amsarta yadda za ka samu ka sawa kanka son Allah to da irin wannan tadabburi a littafin Allah illa shi ibnul qayyimul jauzi ya tattara ma komai kusa da kai gashi nan a tare gashi nan a haɗe aiki kaɗai ya rige a gare ka muddin ka yadda haka kai tadabburin haka sabulun wanke da kai wanke da shi Allah ya baka hala maman ka taba ka hala aiki kai kudin ka sai da shi duk shi baka wannan kudin wa yukrim wa yuhi Allah ke karramawa shi ke kaskantawa sai kaga ya ɗaukaka wani da matsayi sai ga ya kaskantar da wani a hannunsa yake kakkace wani ne imin dalili wance ce ta kulla min abin da ta kulla min ba wani kullawa kai ka aikata abin da ka cancanci haka إيه؟ ويقيم من الثواب ثواب لدى إن ساكا ويجزي ويخلق ويرزق ويبيت ويهوي ويقدر ويقضي ويدبر الله شيك هلتاوى شيك تاوى شيك كشوى shi ke rayawa shi ke shiryawa shi ke yankewa shi ke gudanarwa kaga ta tabbata al'umur biyadi a azimmatul umuri da biyadihi kenan ko farkon layi ka shi ke azurtawa ke kashewa ke raya wanda irayu ke kaddara abinda aka kaddara shi ke yankewa shi ke gudanarwa shi ya naɗa wanda aka naɗa shi ya sauke wanda aka sauke al'umuru nazilatun min indihi da ƙiƙaha wa jalila al'amura na yau da kullum sauka suke daga wurinsa dukkan abin da yake gudanawa ya sauka daga gare shi ne ƙananunsu al'amuran da manya-manyansu kaf daga gare shi ne kada ka zarge ni ka ce makwacinka ne kada ka zarge ni ka ce abokin aikinku ne kada ka zarge ni ka ce abokan sana'a ku ne Kada ka zarge ni ka ce ɗalibi ne ɗan uwanka ya maka ba mai iya ɗora ma komai sai shi in ka rasa shi ne in ka samu shi ne al'umuru nazilatun min indihi daƙiƙaha wa jalilaha وصاعدة إليه لا تتحرك في ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه حكى الأبرص كهوا قريشي لا تتحرك في ذرة إلا بإذنه باب وتموصي أقوايا إن قايوي كواتي كياشي إلا بإذنه سيد إذن الله wala taskotowar warqatun babu wani ganye da zai faɗi wanda duk izon na kauye ya san inda gawa ke kaɗewa ya san inda ɗinya take kaɗewa daga ganyen nan na faɗuwa ɗaya bayan ɗaya ba ganyen da zai faɗi illa da ilmihi sai da saninsa Allah ba a ɓoye masa mai sauraro فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه لورا يد ذاك سامي وانا سلكيانا يبو أكانانسا يثني على نفسه don aikin ya aikatu cikin kaji ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqi wa yumajjidu nafsahu yakan yaba wa girmama kansa wa yahmadu nafsahu ya gode kansa da kansa wa yansahu ibadahu wa yadulluhum ala ma fihi sa'adatuhum wa duba ta'ammal har yanzu yadda ike nasiha wa bayansa ike jansu ike nuna musu alherin duniya da lahira yadda ike shiryatar da su akan abubuwan da rabonsu yake ciki da nasarar suke ciki ya nuna musu wannan shine wannan shine wancan ba shine ba wa yuraqqibuhum fihi wa yuhaddiruhum mimma fihi hilakuhum wa yata'arrafu ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi kalla mai sauraro kai ta'ammuli yadda Allah ta'ala ya raggibahum yake kwadaitar da bayansa fihi wa yuhadhiruhu ina kwaɗatar da su su zo gare shi su samu yana gargaɗin su min ma fihi hilakahum ina gargaɗin su ga duk abubuwan da halaka so yake cikinsa duk abun da Allah ya hana sharri ne tsantsa ko kuma katar da sharrin da ke cikinsa ya fi alherin yawa don haka sai ya hana shi wai ta'arrafu ilaihim yana gabatar da kansa gare su Allah na sanar da kansa da kansa bi asma'ihi huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus السلام المؤمن المهيمن وصفاته إنها صدر da su صدر سبوبين sa. Allah na bayyana kansa da kansa kamar yadda za a tambaye ka ce ne ne wane ciwo ma nagari kaza kabila kaza to Allah na gabatar da kansa yana cewa shi ne mai mulki mahalicin sama da kasa shi ke da kaza shi ke da kaza inda mutum yayin da ke karanta Allah inda ke gabatar da kansa da kansa ya kusa narke mutum na ya narkewa in ya narke wallahi malam bai abun mamaki ba sanin Allah ya kai shi mutum nawa suka karanta Qur'ani suka mai suka mutu har lahira mutum nawa Allah ya musu fatahin sanin alkur'ani ya yanko aya ko ji an karanta an kawai yanke jike ba ne wani kwana da kwanaki sannan ainihin ya samu farko ɗauka su saboda sanin Allah ne kai sani amma mu zukatan musu sun bushe ku sani ba fa sanin Allah larabci ne ba larabci ne Abu har ma ya sani ka karanta ka fassara Abu Jahal yana jin ana karatun ne kuma yana gane abin da yake cewa yana ma karanta abin da aka faɗi shi kenan abin da sake don akwai wasu suna ganin daga zarar ya karanta ya fassara ya zama malam ya zama mai tsoron Allah idan ka tsoron Allah ina ka san Allah bai kawo wa na Allah bu'dun bas eh, yani kabirun aw iyaka an ka san fassara ka san ma'anan abu ka samu matakin da za ka san Allah sai dai ka tsaya kai ta dabburi ka nemi ka dinga aikata ayyuka masu kyau ka bar munanan ayyukan ko Allah ya goge maka dushu-dushun da ke kan makowayan zuciyarka gilas ɗin ya goge shi ka dinga ganin abu da in ba haka ba ba za ka gan shi ba zunubi ya yawa idan zunubi ya yawa mutum ba zai sanin Allah ba gashi za a yi bayani amma ba ka sanin Allah za a karanta wani dinga rusa kuka kai ko ka karanta idan ka bushe zuciya ka ke kashe wannan nuna nesa da Allah kake ba ka da kusanci da Allah kuma ba ka iya gano ƙari ta habbabu ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه yana soyar da ainihin yana nema musu ina masu fata ni'imominsa da alheransa zuwa gare su Allah na son bayansa yana neman su da alheri yana neman su da wadatuwa yana neman su da rabauta har na lahira can ba na duniya kaɗai ba فيذكرهم بنعمه فيذكرهم بنعمه عليه ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت akibata ha'ulayi to wannan kenan Allah fa yuzakkirhum ina ta tunatar da su eh kullum ina tuna musu gafa kaza ka san baka kai gafa kaza fa yi maka kai gafa kaza ko kai kai shi ba Allah hakan san yin kirga ni mace nayi maka kaza nayi maka kaza a cikin abin da na faɗi na wannan ne ƙarya ba shi ne in ya faɗi ni'ima kaza ya faɗi ni'ima kaza ya faɗi ni jefa bi ayya ala kuma rabbikum tukadiban wannan ne yawon na biji wannan ne ƙarya ce sai yasa aljanna ce za bi shay'in min ni'amika da nukadibu amma dan adam sai gungun kuma tamkar gunki ko a jikinsa amma aljanu ce aljanu sun fi ku alheri aljanu sun fi ku albarka ban taɓa karanta wata aya ba ce Allah ya yi kaza Allah ya tani da kaza a ciki wanne ne ƙarya aljanu sai sun ce babu Allah ka yi gaskiya to shi ba sai ka san abin da aka faɗi ba za ka faɗi sai abin ya ratsa ka tukuna ba shi za ka ce ka'ida in za ka zo makaranta don Allah kana da matsalolin ka tafi wanda ba su da matsala su zauna saboda da su ne za a tsaya a yi ta dabbure har kana da harkokin kauce amma ba ka da harkoki to zo a yi tadabburi a yi tadabburi har tambaya za a ji an yi tambaya mai rai a kan abin da aka karanta ba fassara kalma ba fayu hau bi ni'amihi yana tunatar da su ni'imominsa alaihi ya yi musu kaza ya yi musu kaza ya yi musu kaza wa amurahum bima yastawjibuna bihi tamamaha kuma yana umartan su abinda za su cikato cikanta da wannan abu ni'iman haka za a zuro maka ita misalin a ce maka kaɗan a janyo maka ita a kawo maka ita ce to ƙarasa sauran ita janyewa da kanka za ta same ka wani aka janyo aka mika masa sai tsaya nan ya birgina har gutsure ta har ta cinye har hancin ya koma inda ya bullo daga na kuma kama fafutuka musamman irin rayuwarmu da alheri ka samu wani kuma gashi an zuro maka ka ci gaba da amfani da wannan wala sai ka ga yayin da shi ya tafi kama wata tabala ya koma kama kaza yana tunatar da su yana umartar su abubuwan da za su ƙara janyo cikata ni'imar nan da ya musu gare su da in shakartu la asirin da ku wa yuhaqqirahum min niqabihi kullum Allah na gargadin bayansa daga azabarsa kada fa ku tabo Allah haƙi fushi wa yadhakkiruhum yana tunatar da su bima addalahu? min alkawamati abunda ya tanado musu na karamci in aba'uhu muddin sun ci gaba da binsa kullum kullum muddin mutum ya samu istiqama har Allah ya karɓi ransa istikaman sallar da istikaman azumin ne istikaman ayyukan alkhairi istikaman koyarwa istikaman karantarwa istikaman taimako istikaman istikama ba ka je ka jajibo abu hisa wani lokaci kamar a ce a bar mutum ya fara sa da kansa iyaka a gaya mutane wanda ya dauka shi kenan to wani lokaci sai ka ci da zuci kai wannan ya kamata na fashi wannan ya kamata na fashi duk wanda ka sa abu baya so za ka da wuya yi shi ya shi domin kullum mutum na son abin da yake ya karu abin da yake ya albarka abin da yake yi kaza ya riga shi ya gane lalle ribarsa abin nan ya karu ribarsa abin nan ya albarka to in ka tursasa mutum ya zai fara yin abu da kansa zai watsar maka abu wani lokaci kafin ka mutu zai fara yar maka ita harkokin shi wa ma min al-uqubati da abun da ya tanado musu na azaba in asahu muddin suka saba masa wa yukhbiruhum yana ba su labari bi sun'ihi fi awliya'ihi sakayya da ba waliyai ya baka labarin annabi ibrahim labarin a baka labarin annabi wani annabi wani ga abun da ya yi ga mutanensa sun yi kaza an sa aka musu da kaza kuma ku tashi in kun yi za a ba ku aya ɗaya ce za ka ji to wannan abin ga duk wanda ya bi wannan tsari na su haka zai samu wa'ada'i yana ba da labarin makiyansa kai fakana yadda suka kasance aqibata haula'i aqiban makiyin Allah tozarta ويثني على أوليائه بصالح Wa وأحسن أوصافه Allah yana yabon masoyansa da kyawawan ayyukansu da suka yi sun yi abin don Allah sun yi abin yadda annabi ya yi bayani wa ahsani ausafihim da mafi kyawun sifofinsu hmm? don na gugu a bisalihi amalihim wa ahsani asafihim kaga amali farko asafi da ba wa yadhummu a'da'ahu bi sayyi'i a'malihim wa qabihi sifatihim Allah na zargin makiyansa da munanan ayyukansu da munanan sifofansu ai kaga ya fita daidai ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين كاي وان دي بطيها هلك الله ya بغا مثالي ينا buga misalai yana kawo nau'i nau'i na karantarwa in an ce kaza misalin kaman kaza kaman kaza wal barahin da dalilai don dai kada wani ce ban gane ba wa yujibu an shubahi a adai ahsanal ajribati Allah na bada amsa daga shubuhohin makiyasa masu san batar da mutane su jakula hanyar Allah su burkuta wannan Allah sai ba su amsa wa ahsani ajibati mafi kyau ajib wala ya tona ka bi matali ila ji ina ka bil haqqi wa ahsana tafsira ka duba ka karantar da mutane ka karantar da mutane annabi yayi bayani yayi bayani can wani ya burkace sai juyawo sai ka ga Allah ya zo ya kare ya fitar da gaskiya wa yusaddiqu sadiqa wa Allah kan gaskata mai gaskiya wannan bai na da abin duk mutumin da yake gaskiya malam baya tozarta ka yi nazari ya kamata ilimi yanzu in abin tafiya ta tafiya ka daina kallon wa'anda suka mutu ko kuma ka daina kallon wa'anda suka wuce can da nisa ka kalli na zamanin ka. wane ya ɗauko rigi rigi rigi rigi da ba Allah yake da ba lokaci guda Allah ya fadda shi wane ya ɗauko zai kife yau zai kife gobe zai kife gobe sai ka ga abinsa ƙara kafuwa yake ƙara kafuwa yake ko da an yi masa an yi zagaye an abin da zai yi tangari yi tangari ya yi tangari kamar zai cire. in ya tashi sai ya zuba sai wayan da suka fi damu wannan inna fi zalika la ibra bai kamata mutum ya rufe idonsa bai san abin da duniya take ciki ba tilas ka dinga duba aqiban wanda ifaɗi ka ga mai kiban da shi wanda i samu ci gaba mai ice da shi gaba inda gajiya ba yau kaɗai ba na yau ba san me zai ako gobe ba ka shekara arba'in ko talatin ko kana kaza a zamanin ka sai ka gano akwai inda wani ya ɗako kaka kaka kaka ya kife in ka bibiya dama can ba don Allah yake ba za ka su wa'ina sun taso riki riki riki riki kamar gaske kafin a jarzani duk sun zama wani bi ba Allah suke nufi ba duk mutumin da yake nufin Allah Allah bai tausanta shi wa yukadhibal ba. Allah kan banka da ƙaryar makaryaci mahma tubtin يظهره الأيام ويقول الحق ويهدي السبيل الله نيكي فإن جسكيا الله نيكي تربية زواج هنيا في إياه ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافه وحسنها أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار الله تبارك وتعالى يعني ya da'u ila danis salam yana kira zuwa gidan aljanna wa yadhkuru awsafaha yana ambaton sifofinta wato kasan san ina magana ya san abin da ya yi ba ne mai hadin arwah ba daga duba ba maganganun da ya ciki to kaga ce lalle kam Allah ya yi bayanin sifofin Allah bayaninsa wanda ita tara a hadal arwah kada ya kusa sai ya isa tsinka mutu. wa husnaha da kyawun gidan wa na'imaha da abun da aka tattala a gidan wa yuhadhiru min daril bawa yana gargadin gidan can na halaka wa yadhkuru azabaha wa qabihaha wa alamaha yakan ambato azabar wancan gidan da mummunan azaba da munin gidan da mummunan azabar da take ciki ka duba yadin gidan ka duba abincin gidan ka duba irin gidajen gidan ka duba jami'an da aka zuba a gidan annabi lokacin da aka nuna masa shugaban gidan ai ce ya je tun da isa da shi har irin da shi bai murmushi ba shi karan kansa ganin sa kawai a zabari. kuma haka halittarsa take yana tsaye da jibrilu aka je aka gaisa da shi gaisa wannan shi ne manzon Karshen zamani ce masha Allah wannan shi ne ainihin ma'a shugaban tsaron wuta ya ce masha Allah har ibaro wurin bai maraushi ba yaya jami'a ma'aikatansa suke wa ya kuro ibadahu wa faƙarahun ilaihi Allah na ambaton bayinsa da bukatan bayin na zuwa gare shi kowa da bukata zuwa ga Allah kowa shugaban kasa tana da bukata zuwa ga Allah idan ka tara kuɗi ka tara kwanukan cin kuɗi mutum na da bukatar numfashi balla masa ake yana da bukatar gani balla masa ake yana da bukatar lafiya balla masa ake wannan ya rike ta hannunsa ba a ba mutum ya sai lafiya ya ta akwati akwati in nan ya lalace ka cire shi ka ka ɗauko wancan kasa kamar yadda ba in ya kare ka ɗauko wani batur kasa wa shiddati hajatihim ilaihi min kulli wajhin da tsananin bukatuwansu zuwa ga ubangiji tabaraka ta wa ta'ala ta kowace fiska wa annahum la gina lahum anhu tarfata aini ba su da wadatuwa daga Allah da kiftawar ido wa yadhkuru ginahu anhum wa an jami'il mawjudati wa annahu ganiyyu bi nafsihi an kulli masu siwahu Allah ta'ala na ambaton wadatuwansa daga halittunsa ko a rika masa ko ka a rika masa aikinsa zai yi shi wa an jami'il mawjudati kuma daga dukkan ma dai mu Allah bai da bukata gare su bai halice su don bukatar su ba wa annahu ghaniyyu bi nafsihi an kulli ma siwa ya wadata da kasa daga duk wanda ba shi ba isa cikin sifatu salbiya aka ce alqiyamu bin nafsi tsayuwa da kansa Allah ya tsayu da kansa Allah ne kaɗai zai da kansa bai da bukatan kowa la yaftakiru ila ahadin alkhalqu yaftakiruna ilayhi saboda haka nan shi da annahu ghaniyyu bi nafsihi an kulli ma siwa wa kullu ma siwahu faqirun ilayhi bi nafsihi ai duk wanda ba Allah ba ina da bukata zuwa ga Allah da kansa yake da bukata وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته لا ينال أحد ذرة ba wani mahaluki da zai samu kwaya ta kiyashi na alheri fama fauka ko sama da kiyashi wajen girma ko wajen kankanta illa bi fadlihi sai da kyautan Allah wa rahmati duk abun da kaga kina da shi da kaga ainihin kuna da shi daga Allah ne Allah ne ya tuna da kai wala darra min ash-sharri fama illa bi adalihi wa hikmatihi babu wata kwaya na ainihin sharri fama fawqaha ko sama da kwayan kiyashi wajen girma ko wajen kankanta illa bi adalihi sai da adalcin sa wa hikimati kuma akwai hikima a haka wa yashhadu min khitabihi itabahu li ahbabi altafu itabi Allah na shaida daga maganganunsa ainihin itabahu na zarginsa li ahbabihi altafu itabi da an zai zargi bawansa an zai zargi ainihin walinsa an zarge shi da zargi mai kyau عفى الله عنك لما عزلت له amma riga da an yafi to amma me yasa zaka musu izini ka basu kawai wa annahu ma'a zalika maqilu afaratihim wa gafiru zallatihim kuma hakan ma fa Allah mai yafi kurakuran su ne afaratihim mai janye musu iƙala. yana janye kurakuransu yakan gafarta wa ainihin zamiyarsu wa muqimu a azarihim a kai kenan kuma eh, muqimu a azarihim ina eh? Eh, saboda kana ina karɓar uzurorinsu wa muslihu fasadihi shi ke getta lalatuwansu wadda an hau shi ke tare musu kaga shaidan ya hada an haɗu shaidanin mutane sun hada sun hada sun girka sai ka ga Allah ya kullar da wani abu nan take sun rusa kansu da kansu wal muwaffi lahum bi wa'adihi shine ke cika musu alƙawalinsa wa annahu waliyuhum alladhi la waliyya lahum siwahu Allah shi ne wanda ya tsaya masu ka kama wani tarosti a duniya ka sake shi kawai ka kama Allah ba gani abubakar ba radiyallahu anhu a lokacin da aka takura masa a makka ya tarkata kayan kolinsa zai bangare can wani daga cikin manyan su zuwa gan shi a hanya ina za ka ce zan yi hijira sun cuce ni sun hana min addini ce mu koma ba wanda ya sai hana ka wannan irin ka ba abin da kai a gari kana da fa'ida ya ce to waje ya shiga ije ka'aba ya ce wannan waye aka ce abubakar ce to na ba shi amana kar wanda ya sake matsa masa kan addininsa kun bar shi bauta wanda ake so suka ce a mun yarda kai dai kawai ga wasu abin da muke roƙonka kada ya zo mana ɗakin Allah ya tafi duk abin da zai ce to kai kaci ce na ji ya gida yi masallaci a gida nan yake bautan Allah nan yake karatun Qur'ani nan yake kaza Allah sai ya dauka kashi mata sai su zo su gani su ga yana ta kuka su masu musulunta yara su zo su gani yana ta kuka yana tilawa alkurani suna wannan ɗan taluki an cuce shi wa'annan su musulunta suka ce kai kai kai ba akan haka muka bashi amana ba suka je suka same shi wannan mai gidan nashi shi wanda ya tsaya masa gashi can ya sake gina masallaci duk mushkilan mai gida kenan yake to yanzu gaskiya ba za mu yadda ba ya fitini matanmu ya fitini 'ya'yanmu ya fitini dangin wannan abin da yake kusan ma ya fi mai gidan nashi sai to ka dawa ka sare cewa abubakar ba haka muka kai da kai ba ba haka muka kai da kai ba za ka kafa da'awa yaya za daga zangar na tsaya maka kuma sannan sai ka kama da'awa in sha'ahu saboda ka zai tona ba na san da tsayawar ka na kama Allah shine maganar karabu da kowa ka kama Allah haka kaga ya yi maka ce ya bi ya ce to muje aka ya jawa ya ce muje jama'a wannan waye abubakar ne to ya ce amana da na bashi ya baya so kai haka aka yi ya ce gaskiya ne ya bani amana kuma wallahi ya cika a ƙarƙashinsa ba abin da ya taɓa samu na saboda kana amma yanzu na wadatu daga gare shi ba ni ba shi ce to kun ji daga yanzu duk abin da ya jin yawa kansa na ce eh ya ci gaba da zama sa ka kama Allah ka rabu da kowa za ka ga in Allah na son ka in ku tafiya ka tana da kyau duk wanda ya tsaya maka in yi dafuta ta kai za gani da wuya bai mutu ba wannan yana dafa sai ya mutu dole ka sake shi wancan ka kama shi ya mutu kai lokaci ya ka gane ba wanda ya tsaya maka sai Allah da ga mutane sun yi karatun ku sai ya ce wani ne ke rike da kaza wani ke rike da kaza wani ke rike da kaza da za a samu a bincike wa'annan zai karye shi kina a fara bincike su a bincike su duk wanda za a bincike da aka bincike shi a bincike shi ya gani za ta tsaya in ba don Allah ake ba za a rushe shi in ku don Allah ake yi mutum na fita sai ka ga an kawo wanda ya fi shi kamar a ce dama kin da wani cancanta a kore shi to sai dai ba magana kore shi duk wanda ya fita da niyyar shi in ya tafi za a faɗi sai ga ya fita kuma an samu ninkinsa wancan ya ƙi fitowa fili saboda wannan na yi haka harkar da'awa take mutum biyu su kwashe ina su ina su su tafi sai ga ashirin sun shigo kuma suna roƙowa ba su wurin zama haka harkar da'awa take kada wala ta hinu wala ta tahzanu wa antumul a'launa Allah ke ya kaka aiki kai ta aiki kai ta aiki ka jira sa kai ya yaushe zai zo wa annahu Allah waliyahum shi ya tsaya masu alladhi la waliya lahum siwahu ba su wani wanda ya tsaya masu ba Allah ba fa huwa maulahum shine majibincin su na gaskiya wa nasiruhum mai taimakon su na haƙiƙan wa nasiruhum ala aduwihim fa ni'mal maula wa ni'mal nasir فإذا شهدت القلب إذا قلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتناسب وتنافس في التقرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورداه آثر عندها من ما من رضا كل ما سواه وكيف لا تلهج بذكره ويسير حبه ويشوق أني إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها دواؤها بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم tantafi bi hayatiha fa idan shahidatul qulub idan zukata suka hangi ko suka gane ko suka fahimci daga alkur'ani suka fahimci malikan wannan sarki azima mai girma ba da shi aka fara ba me aka ce a layin farko ta'ammal khitab alqur'ani tajid malikan ko lahu madha al-mulku kulluhu وله الحمد كله أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومرادها إليه كأجا سيأكا كارك كالكالي دوانا شيني إن كان مغانا كتفي كتفي كتفي سيكا كاري دابن لك فارا ولا ينونا كوصل أبن لك كي بكيت تفيا بكي تتفيا دا كتر لكي كتر آه دولي أباكا لوكتين دزاكا تاتو مغانا ka ɗinko maganan ta zo ta baka fa'idin za ta baka muddin suka ta suka fahimci daga alƙur'ani suka fahimci malikan aziman irin wani sarki mai girma rahiman mai jinƙai jawadan mai kyauta komai da ake samu daga gare shi ne jamilan mai kyau haza sha'anu wannan shine ɗabi'arsa fa kaifa ta hibbu sosuwa zukata ya ma za a yi zukata ba za su so shi ba ya mai neman ya samu son Allah son Allah sai da ƙura'ani idan ƙura'ani bai samu ba to ka karanta karatun wanda suka karanta tun tunda shi ya biyo ƙura'ani daga farko har ƙarshe ya fahimta daga farko har ƙarshe ya tsamo wannan ina ce ka koma kai ma kai haka in ba yi haka ba ga wanda ya tsamo yaya za a zuciyarta ta gane haka ba ta so Allah ba ai dole ma ta so Allah wa tunafisu fil qurbi ilayhi ta dinga gasan neman kusanta gare shi wannan tana neman tafi wannan wacce tana neman tafi wannan wa tunfiqu anfasaha tana ba da numfashinta gaba daya fit tawaddudi ilayhi wajen neman shiga neman soyuwa a gare shi mutum ya kai martabar da yau Allah na san shi ai wannan shi ya shafa wa ya kunu shi wannan sarki ya kasance a habba ilaiha min kulli ma siwa ya fi soyuwa a wurinta daga duk wanda ba shi ba da dahu a faru indaha yardarsa shi ya fi fifituwa a wurinta nan rada kulli ma siwa wa kaifa la talhaju bi dhikrihi yaya ba za ta dinga ambatonsa ba furta ambatonsa da harshe waya sayar hubbuhu wa shauƙo ilai san shi da ɗoki zuwa gare shi wal unsu bihi huwa shi shine abincinta dole zukata da zai kasance ainihin son Allah begen Allah shine ɗaya da kewa gare shi huwa shi shine ainihin abincinta wa kutuha da ka ji akwai wani hadisi na zuwa karkara kan tashi a cikin muktar hadisi kusa kusa na ina ce zamanin rikicewan duniya in bala'i iya kai bala'i mumini zai daban ba abin da zai ce sai da ambaton Allah to sai mutane suke magana to mutum ya subhanallah zai ji ya koshi na je ko na buga na ce ai lokacin mun kace subhanallah sai ka koshi ba wani abu ne ba tsabar son Allah ne zai sa gaba ɗaya dukkan wata ne ba ta tsada ka daga kasa ba saboda Allah ya shiga zuciyarka ai annabi ya ce wannan abinci wanda zai sha ruwa ita zasu ci saboda zuciyarsa tana can wajen tana cin tuna Allah siffofin Allah da girman Allah ya mamaye ya kone duk wani sha'awar abinci da abin sha saboda haka nan kaga hubbuhu wa shauqu ilaihi wal unsu bihi huwa jida'uha da ka ji kana jin yunwa in ka ji wani abu ya dame ka malam ba Allah ne a ne eh? ne da kewa cire damuwa da shi ake cire damuwa wa wa shi ne ci matta, wa dawa'uha shi ne maganinta bi haisu in fukidat ta inda zuciyar nan idan ta rasa wannan son Allah ambaton Allah ne ya Allah zalika fasadat wa halaka walam tantafi bi hayatiha mata amfanuwa da rayuwarta idan kai fara'aitu alaysa fa'ida kabira bala wannan ita ce fa'ida kaga irin wannan fa'ida ka je ka sake bi in ma sai ka hada da malami ka sake bi amma ka lura da ma'ana wannan da a ce tunanin mutane za su koma ga wannan sarki dukkan abu mai wahala da zama mai sauki a gare mu dukkan wata fitina da baka ganin ta fitina za mun manta da ita kawai yadda wannan sarkin muke nema don wannan sarkin shi ne kaɗai yanzu amma wani sabon darasi fa’idatu wata fa’ida ita ma ƙabulun mahalli lima yau da ofihi masharotun bita tafari ihe nan dalde nan sai mun tsaya mun yi sai kowa ya kamata ya tsaya gane wannan maudu'in kafin a shiga ciki karɓan wuri wuri karɓi lima yau da ofihi abinda ake sanya masa ƙa'ida ce sai babu kishiyansa wurin kun gani wuri ya karɓi abinda za a zuba masa sai in babu kishiyar wurin muddin da kishiyar nan bai karɓan wuri eh, wannan abun mata ya kamata su fa kowa fahimta wannan topic din su ne masu kishiya ko kishiyoyi ba karɓan wuri game da abubuwan da ake zuba musu a cikinsa an ƙayyade shi ne babu kishi bi ta farigihi sai an zazzage masa min ziddihi kishiyarsa magani ba zai yi aiki ba sai an cire duk duttin da ke ciki ciwukan saboda haka nan ba yadda za a yi a ba mutum tarbiyya ya tarbiyyantu a ce maka a zuciyarsa akwai sha'awan wasa shi akwai za ke shan azaba yaro zai je ya kalli fim ya kalli tv ya kalli satellite ya kalli kwamfuta ya shiga intanet ka koro shi da bulala ya zo ya zana ka ce ka ji tsoron allah ka bi allah ka bi manzon allah Ka karantar da shi aya ka karantar da shi hadisi ka gaya min yadda na shiryu abun na da girma wallahi kuɗa ku gani shi haka yi isa ta baki wani mai waka ba ran da za ka ci nasara kana gini wani kana rusawa yi gini tun safe ka tafi gida ka kwanta kana bacci wani biyo dare ya rusa shi a ce da aka za ka gama gini ai sai ka samu mai rusa maka ginin nan kai maganin sa muddin ba kai maganinsa ba har abada gidan nan ba zai kare ba ya'ya da kuke turawa makaranta mutum da kansa ya ɗauki kuɗinsa ya siya wa yaro handset ba komai kira na ike ya gaisa da ni kawai Yan kuɗinsa suka kare ya bugo min ka cire kuɗinka ka saya wa matarka handset za ta shiga ce akwai wa'azi a ciki akwai jafaru akwai kabiru bombe akwai wayannan da ake yayi da so irin su fina usman akwai kaza amma cike akwai bulufin akwai wane ne akwai ne ka gaya mai inda tarbiyya za ta yi amfani hansar ɗinsa na sha jinsa ina jin jafar hansar ɗinta na sha jinta tana jin bin usman to amma a cikin hansar ɗin akwai bulufin akwai wasannin kwaikwayo akwai waƙan hausawa kanawa ko sakkwatawa akwai wakan fina-finan hausa akwai littattafan soyayya a ciki ana karanta mata ana da ake ka gaya min yadda tarbiyya za ta yi amfani mu da kungiyar mu ba ba na izalar tarbiyya ta yi gawar ta sunna duk Allah ina izalar in dai gaskiya ne za a yi izala to ku sai an cire wa'annan Ta gama ba magana a ce to da kuɗin wannan hansa din za a haɗa gina izalar da wannan abu Eh, da wannan kallon wa'annan abubuwan da kallon wannan fasadin da kallon wannan kaza da kallon wannan kaza duk wanda zai sa ya cire ya bada kaza da haka za a gina ko za a ce ka in in kasa in hansa ɗinka akwai bulufin ba ma son kwadalar ka rike ba a ma faɗi ba kasa kawai wanda iri ne jama'an za mu yi addini ko sai mu yi addinin nan kada ka damu da yawa wanda isa mu a tafi kai ba mai dole sai ka gama yin dukkan abin da ake nema ba wanda iya da zai tafi tare da kai ya zauna ku tafi wanda iga wahala ake sa ya wuce muna wa juna fatan alheri inda ka wucin Allah ya taimake ka ka samu aljanna mu ma ka ce Allah ya taimake mu abin da muke mu samu aljanna wannan hanyar da muka ɗauka wa kanmu in bai maka ba to ka wuce abin ka hmm? ai haka yake ai shi ne dai dama a turan na gano babu nake wannan magana kan babu haka yake kuma da zuma mun yi magana akan haka tun da lokacin na sun baka nan kai to haka abin yake farko idan kuna so mu shirya muka to ku fara cire dukkan abubuwa da kuka san wannan na ne a tare da ku a tare da mu wa hada kama annahu fi dhati fi dhawati wal a'yani فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إليه إلى لقائه إلا بتفريجه من تعلقه بغيره تو جماعة كن كرتو إن قولنا كرتو يا قوة يفعل تشير هو أكرم إياك ko kai tsaki ko ka kaɗa kai ko ki damu ko ki haɗa kai da gwiwa na ya samu zamun yaki Allah mun gode wa da karanta wannan littafi don dai ga hanya haka abun yake kama annahu fi dawatil ayani kaman yadda yake a cikin kuna na asali fa kadhalika huwa fil i'tiqadati ah, ai haka in ciki inda mutum aure kaga wannan sa bai shiga yi wannan zauna kan kujerar nan ba wanda zai zauna wani ba zai zauna akan kujerar nan da nake zauna kai ba sai na tashi idan ana son wani ya zauna in ma a tada ni lami lafiya ko a tada ni da tsiya in na tashi wani zai iya zama amma muddin ina kai to kai fa sai ido eh? Eh? to na ku abin shi ne a to daidai ne ko to la kuma haka yake daidai ne duka to shi ne dai haka da topic din ne ba mutum da ya sa shi ba daga baya aka yi nazari aka wa labarin suna kun sun ana ba ku a makaranta a muku kawo muku labari ko sai ce labarin ka ba shi suna ko wata sunan da zai ba shi abun a ce yanzu in kawo muku labari in ce to mu samu kamar minti biyar na baku labari ce to labarin nan da na baku kai masa suna kowa da sunan da zai sa masa kakka faɗi a ji rubuta kawai za ka sunayensa daban-daban to shi ne wannan la na amma a wancan mun yi a yi. shine wa hadha kama annahu fi zawati kama yadda yake a zati wal ayani kasan inda zati Boni ba zai so ya zauna wurin ba shi zai nake ba ku misali yadda nake zauna kuri ran nan a yanzu ba wanda zai zauna kai idan ana so a ɗora wani a kai sai me ko dai a lallaɓe ne tashi wa in ma a tashi ne da ziya to shi kenan wani shi zai zauna wurin to haka ike a zuci haka nan a aƙida haka nan a so muddin kana son waƙa to ƙur'ani bai shiga zuciyarka muddin kana karatun littattafan soyayya irin ta 'yan mata ko ta mata to ka tabbatar ba yadda za a kaso Allah ba za su haɗu ba muddin kana soyayya ta duniya ba yadda za a kaso lahira sai ka cire duniya daga zuciyar za ka yi san lahira wannan ku gane shi kuma haka yake la ya tagayyara wa la ya tabaddal wanda duk ika maka sabanin haka ya cuce ka ne wanda na gaskiya ga maka ba wannan eh kai da haka yake ai albashi gudu ya shagali wanda ya shagalu da wake-wake ai kan ba zai taba shagaluwa da qur'ani ba a ce maka misali mutum ne ya haddace alkur'ani sannan ya ɗaukul tafan soyayya ina karantawa me kake zato kur'anin zai zube in ko ba ko lura ba ƴaƴan ku kun kashe musu kuɗi sun yi hadda alkur'ani daga nasi haɓɓaƙawa ko daga fatiha haɓɓan nasi ga sunan yanzu da za ka zama da su ba ƙur'ani na ciki wasu sun tafi neman kuɗi wasu sun raja kan tattafan soyayya wasu sun tafi sharholiyarsu wasu kwallo ta shiga ciki inda za a sallame shi a yau a makarantar nan ya gama ya yi sauka ya yi naɗa an naɗa masa rawani ko ya naɗa rawani an masa kyautuka amma ya gama kabarbarinsa ya gama ka ba shi shekara ɗaya ka nemo shi ka ce ƙura'anin nan yau jaraba da kai nan na aka ga shekara guda yanzu ka daɗa laushi mu je a ja maka kai ma mai jan wahala jaji ya je ka ja wahala. sai da ka ja wahala don menene ya samu ba da nasa muddin a ce ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar hadda ka sayo musu tv su yi kallo da daddare Indi dai gidanka da tv to ka tabbatar da kai da tarbiyya ba za ta yi wa ije ta safe a koya masa tarbiyya a koya masa kaza a koya masa kaza da yamma ya zo zai kalli labarai bayan labarai da abin da zai biyo labaran kuma kace ce ina so kin baya haduwa yi ka'idan wani almashigulu na yi shagal dole ɗaya zai tafi ka nuna masa ainihin yadda ake tsoron Allah yadda ake son Allah yadda ake son manzon Allah yadda ake son sahabbai ga yadda suka yi suka ci nasara ga yadda suka yi sannan shi kenan in ya dawo gida ya ce ga yadda duniya ta bi ta ci nasara ga yadda wani kaza ya ci nasara ga yadda kahirai suka yi suka ci nasara zai bar wancan ya ɗauke wannan wa in ma idan na kallon wannan ya dauki wancan wa in wancan ne dauki wannan dole ne za a samu haka don haka ya kamata mu gane wa kanmu gaskiya mu san me abun yi mutum rayuwa tana tafiya a banza fa idza kana alqalbu mumtali'an bil batili ra'aytu idan zuciya ta zama ta cika da banna i'tiqadan wajen kuduri wa mahabbatan lam ya baka fihi bi i'tiqadil haqi babu wurin kudure gaskiya a tare da shi wa mahabbatihi wa mawdi'ihi wa mahabbatihi mawdu'un lam ya baka mawdu'un kenan babu sauran wani wuri fihi a zuciya la i'tiqadil haqi inda zai rike gaskiya ya so gaskiya tun da ta riga ta shagala da abin da ta shagala da shi da abin da ta shagala da shi shi a baya fa idza kana al-qalbu mumtali'an bil batil i'tiqadan wa mahabbatan ra'aytu lam yabqa sai ka ce maudu'u ba saunan wani wuri fihi a zuciyar nan lil i'tiqadil haqqi na kama gaskiya wa mahabbatihi jama'a mu duba kusa da mu mu duba inda muke rayuwa mu kalli gidajenmu mu kalli ɗalibanmu mu kalli mu kalli abubuwan da ake ciki kama annan lisana kun ga dai kalbu ku duba manzo Allah bayan ta ce zuciyarsa ta cika ba ce inda akwai wanda zan sa a cikin zuciyata da na sa abubakar to ma zuciyata ta riga ta cika an cika rumbun zuciyar da son Allah kamar yadda za a ce maka za ka ga an kawo kwamfuta akwai rumbuna daban-daban rumbun kaza rumbun kaza ka je an ce maka ka zuba ka zuba a ce akwai sauran kashi hamsin a ciki ka zuba ka zuba akwai wanda zai iya cika tashi to annabi ya riga ya cika rumbun zuciyarsa gaba ɗaya da son Allah da girman Allah da lahira da ilimi da wane ne har an waye gari banna ba inda za ta shiga ta zauna muku ga alheri gashi nan mu rasa da za mu sashi zuciya mai shiga ka shiga alheri amma ya yi kaɗan ana samun alherin yana shiga to amma ba haka muke so ba kama annan lisana kamar dai yadda ka san harshe kamar yadda ka ga wancan a zuciya yadda ka san harshe idan harshe mutum ya shagala da magana bima la yanfa na abin da bai da amfani lam ya tamakkan sahibu minan nutqi mai shi bai iya furta bima yanfa abin da zai amfani shi illa galisa na hu sai ya zazzake zuciyarsa minan nutqi bil batin yanzu mutumin da ya saba ya zauna ya hiran siyasa ka kawo masa maganar addini ya ka gani a ce yanzu me ika mata mu yi ce muna kokari muna kokari kai dai Allah ya karba mana ya kuma siyasa sa ka ce masa to ga hanyoyi ko ina ya toshe ina dubarun da zamu bi mu daga wannan addini wacce hanya zamu bi mu riƙe abin da muke da shi wacce hanya zamu bi mu karu wacce hanya zamu bi mu aikata kaza mu aikata kaza sai dai ka gama bayanai in ya gama turo maka ka ce ai ma kuna kokari ku to amma da yanzu a koma maganar siyasa to duk harshen da iraja a da magana mara amfani ba zai taɓa magana akan alheri ba sai ran da ya mantar da kansa daga wancan mara amfani ran da ya daina hirar banza to ran zai fara shirye-shiryen hirar alheri ka dubi ɗaya ɓangaren mu mata yadda suka jarabtu da hira idan hira ne idan buki ne nuna jin koda zuwa da safe wani wata wasifar yawo ta gidan da ne malam wani gida na na ji kawai mata sa na jin duk yadda aka yi buki suke da shi a yau girki ake haƙofa gida washa washa washa amma a harka addini malam da giyan ku sami su yau sai dai ni ce aka ce musu za a yi zanga-zanga da na ga masu zanga-zanga sun fi ƙoƙari sukan je da yawa amma a zauna a yi magana a mu tono laifukanmu mu nemi yadda za mu gyara gyaran gaske ba ƙarya a ciki ba da su ba saboda haka nan harshe in yi riga sharri ya shiga cikinsa alheri baya shiga to ku jama'a yaya za a yi ina mai magana na ɗazu kaga bayan ne ce wato yanzu ina hannu ina mafuta wannan ita ce mafutan karatu in an ce karatu ba maimaita abin da baka karanta ba duk karatun an yi gaba muke yi dole a wanke zuciya daga duk abin da ba Allah ba a tusa a ba Allah kaɗai a ciki dole a kakkaɓe harshe daga faɗin duk abin da bai shafi addini ba a zuba abin da zai shafi addini to in an yi haka shi ne zai sa bayan shekaru a zuba ido ya ya ko za a samu canji don an yi haka ba canji ne zai samu gaba ɗaya ba wa kazalikal jawari hakan nan gaba kuwa idan shtagalat da ghairi ta'a muddin suka shagala kansu da ba ga da'a ba lam yumkin shigul habita ba yadda za a sata da'a illa idza faraga min ziddiya sai an kire kishiyar gaba hannun mutum kafan mutum ta zama ta kai shi inda za ta kai shi ba yadda za ta kawo shi wurin da'a ya to ko me kai hatta baccin nan da ake yin ana karatu akwai alama dole sababin tuba ne mutum ne ya samu aka ya koshi ko ya kwana sai kawo kansa masallaci da ya fara zai ji mala abin da wahala alal haƙiƙa ka kalli nan suna cin azaba fa malam baccin azaba ne yana zaune ka ga yayi mata gogo yayi wani kai da kallon sa ka yana cikin azaba don bai saba da alheri ba bai saba da alheri ba sharri ya saba da shi ana zuwa aka je aka ba shi danne danne kafin a ce za ga ya bir tar masa sai ina fara danne danne za ga ya tar masa sai ko na wasa ne aka nuna masa ga zakara haɗa. idan na wannan idan na wannan kan ba shi da daidai ba idan na wannan idan na wannan ina iya share awa guda ina haɗa wannan abu saboda ba Allah a tare da shi bai samu tarbiya ba wani Allah ya shiga ciki da haka yana zuwa ɗakin Allah zai ce ɗakin kansa bai da daɗi wannan wani abu ne da mutum yake jinsa a cikinsa manya nawa mutum zai zo kofar masallaci ya baro gida zo kofar masallaci sai kuma wajen masallacin ya zauna ai kaga wannan da shi da wanda ke gida ba bambanci ana ce maka misalin an gama wani lokaci akan samu a irin misalin mata a ce ana zuwa ana ce assalamu alaikum suna iya komawa bakin can su yi gungo su dinga hira malam suna iya shafe munti talatin munti hamsin munti sittin ma nan kofar basu watsai ba kamar yadda mu ma da ake ya kofar nan fartaka su da aka yana muka samu sauki ku tafi can tsallake kan titi ana iya tashi yanzu haka ko wanda bai tafi daga magariba nan ba idan zaune a tsakanin rumfunan can sai dai ya fuskanci za a tashi ya kokari ya tashi ka jikunya tun da kowa ya san shi ina zo zai ji kunya don haka na ya koma ce lokacin da ya ga burin kaga ya ce ya yi gida kamar munafuki to haka dama ya dabi'a munafuka ya take ana fita zaga ya kokari ba a gan shi ba wofiya wofiya ne yana tsoron mutum sama da nake jin tsoron Allah to muddin gaban mutum ta shagala daga aikata sabo idon da ya saba da kallon fim ba zai iya kallon alkurani ba kunnen da ya gaba shi kunnen da ya saba jin kiɗa disco ba zai iya jin ƙur'ani ba ko wa'azi ko karantarwa kafar da ta saba da zuwa wurin inda ake karya ba ta iya zuwa inda ake bautan Allah magana yanzu mace za ta iya zuwa barka haka ba ta izini za ta iya zuwa kawo amma tana angon masu ba za ta tsallako ta zo masallaci ba ba ta iya ba kai wake magana ta anguwan masu ta nan anguwan ga gidansu baita baita yayin da ake karatun bacci ya kamata ta kwanta ta yi bacci ana zuwa da a ce ana gama wannan ce mun dawo daga makaranta za ka ce mun ba mu iko gobe mun ba mu iko gobe lokacin za a sa sabuwar hira to wannan jama'a wani abu ne daga Allah mutum iya ya tsinci a kansa a irin wannan ya tabbatar bai da rabo rashin zunubo ya kai shi da haka zuciyar kike kakkaɓe ba kowa sai Allah harshen kike kaɓe daga duk wani surutun banza sai Allah kaɗai haka gaɓaɓuwa gaɓaɓuwa idon ka kaka kalli sai abin da Allah ya ce kunnen ka kada ya ji sai abin da Allah ya ce bakin ka kada ya faɗi sai abin da hannun ka ka aikata sai abin da ƙafar ka ka kai ka sai wurin inda ake bautan Allah in ka samu haka in ka zama haka to tarbiya in ka je karatu za ka gane illa idan faragaha min ziddiha abu uku ne zai koma kaga zai koma yi abu Fa fakazalika alqalbu almashghulu bi mahabbati ghairillah hakan nan zuciyar da ta shagaltu da son wanda ba Allah ba kowa yi shi wa iradatihi da nufinsa wa shauqo ilayhi wal unsu bihi in dai ta shagaltu ga wanda ba la yumkin shugulhu bi muhabbatillah ba yadda za a yi a kawo ta taso Allah wa iradatihi ta nufe shi wa hubbihi wa shauqi ila liqa'ihi da ɗaukin saduwa da shi begen saduwa da shi illa bi tafarigihi min min ta'alluqihi bi ghairihi sai an yakice zuciyar nan daga ratuwa ga wani Allah ai dai karatu a fili yake sai da nauyi da yake da shi a shi yanzu dai mun ga hanyar da za mu bi mu ba kanmu tarbiyya yanzu wannan maimakon ka yi wa wani yaƙi sai ka fara yaƙi da zuciyarka sai ka fara yaƙi da ranka tun da mai ran mutum ke kala mutum dukkan wa'annan ran na in ta gyaru zuciyar za a iya zazzage a fidda duk wanda ba Allah ba a ciki a bar Allah kaɗai harshen a cire duk wanda ba Allah ba a ciki haka baƙuwa. a cire duk wanda ba Allah ba ciki a bar Allah kaɗai to lokacin da mutum ya kato shi ne zai iya fara miƙewa lokacin tsiron zai tsira kasan ku bai girma ba kasan ku bai zama bishiya ba kasan ku bai fara huda ba kaga bai fara kutse ba ta inda za a fara cin haɗe ɗayan da za a ci sama da su harkan tarbiyya da tsawo harkan tarbiyya sai an yi dole sai mutum ya kici duk wanda ba Allah ba sannan duk dukufa ga ko zai ci nasar wala harakatan lisanin bi zikirhi ba harshe bai iya koya bai iya wa ya ambati Allah wal jawarih bi khidmatihi gaba kuwa ba su iya shagalo da ya masa hidima illa idza faragaha sai lokacin da yi kakkaɓe mata min zikiri gairi hituna wannan sa wa khidmati da bauta da hidima wannan sa faizamta la tasma'un duk lokacin da zuciya ta cika bishiguli bil makhluqi ya shagaltu da halitta zuciya ce ba kowa a ciki shugaban su ke zuciyarsu ko wanda yake so ke zuciyarsa kasan Allah ya fita in tala alqalbu bishiguli bil makhluqi wal ulumi allati la tanfa da ilmomin da ba su da fa'ida lam yabqa fiha mawdi'un lam ya baka mawdu'un fiha ba sauran wani wuri a cikin su lishuguli billahi wanda za su shagaltu da Allah wa ma'arifati asma'ihi da sanin sunayensa wa sifati da sifofinsa wa ahkamihi jama'a ai da magana a fili take abu uku yake maimaitawa wanda duk ya tsaye wa kansa kabli da ba ta ya wannan ya tsaye kanta ya nazari zai san inda zai kullu wa ransa da dama mata ko wacce za ta doke ta ce don Allah wai ya za mu yi ne da hanya wannan ce abin yi malam abin da take akwai kuma muke jawo kanmu wannan ita ce kaɗai hanyar da za mu iya gyara kanmu in muka tsallake wannan maganin ba wani maganin da zai yi mana magani in ma mutum bai kai wannan matsayin ba to ya bi a hankali har da zai kai wannan matsayin amma ba wata hanyar da za a yi ratsi shi ne tun farko ƙurani ake ta cewa kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dasa, wa sirru zalika sirrin wannan anna isga alqalbi ka isga il uzuri sauraron zuciya irin sauraron anyin kunne ne misalin yanzu a ce maka kunnenka yana sauraron ainihin me yake da suna yana sauraron wani sauti ana ga wani sauti ana yana zai ba zai yi ba haka zuciya in ta shagala da wani abu ba da za wani abu shi da ciki duk wanda zai zo sallah da wani abu a zuciyarsa kaga sallah ba za ta yi ba ba ala zuciyarsa shi sa aka ce fa idza ta ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha to ai wannan matsalan ne saboda haka nan ka zazzage wa zuciyarka duniya da abin da ke cikinta ka zazzage idan kana kasuwa ne ka zazzage kasuwa da mai bin ka bashi da wanda kake bi ka rabu da ribar da ka ci ka rabu da ciniki da za a yi dama ka ce wa mutane ka rufe rumfa ka ce na tafi sallah kada wanda ya taba min rumfa saboda kana hansat ka kashe kila maka ka ce da shi ka ajiye shi cikin rumfa ka shiga masallaci ainihin da zuciya mujarrada ka yi nafila liman ya zo ku yi sallah ka koma ka daɗa nafila ka gaya wa Allah halin da kuke ciki ka neme shi mafuta ka neme shi tsari daga nan ka juya ka ɗauki takalmin ka ka fita yadda aka ce ka koma kasuwanka ka ga abin da Allah zai baka a rayuwarka saboda kana haka na aka ce ayi sallah to haka haka makaranta in za ka zo makaranta sai ka yi fafarri qalbaka min ad duniya in kuma haka ba zuciya ba ta dauka ma ja'alallahu li rajulin bil qalbayni fi jaufi bai wa ba zuciya biyu ɗaya ne ka yi za ka yi karatu in kana da matsaloli ta shi ka tafi gida shi zai fi in kina da wata matsaloli da suke damu ki ta shi ka tafi a wanki don kake biyu ba mu. ai tireni ne bai horu ba ne ba ba a zo kai karatu sai da karantawa ba tirenin sai da tirenin ban yiwuwa a ce maka mai koyar a yi hissi mai koyar da tireni mai je ya same ka ya dunkule hannunsa da kifila da kifila da kifila ya ce kai ma doki bai fara ce maka haka kana doka kare ba za ka yi kila sai ya yi ta samun ka kana ten press up ka yi shi a tudu ka yi shi tun kana akan katifa kai akan siminti ikai ka wurin marmara ka yi ikai ka bari jini na yi kana kuka ina sa haka wata rana ya ce zo ta kiran sai ta kai in ka take ko kowane iri ne zai fashe amma ba rana daya ba a addini zai yi rana daya ba zai yi shi ne as'abu wannan hissi ne na jahilai ne ma bai iya yiwa ba sai kwana da kwanaki sai shekara da shekaru karshe sai kai kuka aka yi ko ba kai kukan ido da ido ba sai kai kukan hawaye a wurin baka wannan horo kafin ka kai matsayin ka jinjina hannunka ka doki gini ka ga yayi kasa wannan sai ka samu lokaci to bai na wannan a ce ka rabu da tunaninka ba yi rana ɗaya ba ai ba ma ma kwatantawa illa nadir tunda za ka iske alama rashin kwatanta mutum yana cikin sallah ya ma manta ba ka sha hansa sallah hmm? ta kama su su su su su assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ko ka ji wani ainihin ah, ah, ya hasa in za turkel turkel turkel ina danna kama kaka kaka kaka kaka in ɗauke mutane hankali a dakin Allah bai shirya ba saboda kanan zuciyarsa ga ta zo da bi da rabi rabi na duniya rabi na lahira farra kalbaka min duniya wa ma wa sirru an na isga alkalbi karkatan zuciya ka isga il uzunai fa idza saga ila ghairi hadithillahi da zaran mutum ya saurari ba labarin Allah ba ko wannan labarai kake ji zai wahala ka je ka kai tasbihi ce aka ce da asubahi ana gama sallah annabi yakan zauna ya dinga zikiri dinga zikiri sai rana ta kusa hudowa to shi kenan sai ya zanto kana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan sai ka buɗo bbc ka san baka tare da Allah ba yadda za a wanda ya saurari Allah a ce girman Allah shiga zuciyarka ka yi ka je ka kira ne nan ga kawai ka je ka kira Allah ka yi dunguran ka tashi ka tafi amma ba ka tare da Allah har muddin kai BBC ne abu na dinka murya America Washington ina ne da sauransu fa'ida saga ila gairi lahi in har mutum ya saurari ba maganan Allah ba lam yabqa fihi isgaun ba sauran saurari wala fi wala fahmin li hadithihi kama idan mala ila ghairi mahabbatillahi haka mutum da zai karkata zuwa ainihin ba wurin son Allah ba ila ghairi mahabbatillahi ya karkata da kansa ba son sa yana son wanda ba Allah ba misali yana son kwallo ko yana son duniya ko yana son mukami ko yana son jama'a ko yana sake nasara akan wani abu to ina son Allah zai shigo ciki shi wannan fashi ne abin da ake ce masa dandan iri a alewa kuturu dole ku ke ganin shi isa tafiya ba ta tafiya ba ba ta tafiya kuma kowa in ya mutu ya mutu da aikinsa domin ba don Allah aka yi ba amma kada ka damu da cewar ka ce nasara har gaskiya kake ko ka mutu abin zai tashi ko ka mutu ba ka da kowa wanda kuke karanta littafin sa akwai kuku mutu gashi a yanzu a duniya kana son kyauta kana son ka ce nasara ka tattale tafan sa ka ragulo wani ka kai saudiya za su baka kyauta wani lokaci ba sa ma lura da aikin da kake wanda irike shi sai da ya kafa gwamnati muhammadu bin abdul wahab da dama mafi yawancin littafan sai koma raja da karantawa sai dai kawai gwamnati gwamnati har yanzu ta fi shekara da ba ta girgiza ba inuna ya yi don allah kai dai don allah ka ga sakamako ko ba ga sakamako ba allah na kallo ya wa wayara kama idan mala ila ghairi mahabbatillah kamar yadda idan mutum ya karkata ba son Allah ba lam ya baka fihi mailun ila muhabbati ba yadda za a karkata zuwa ga son Allah Allah ai la sharika la ko a zuci ka sa wani a cikin zuciyarka Allah ya ta fa idza nataqal qalbu bi ghairi dhikrihi lam yabqa fihi mahallun lin nutqi bi dhikrihi kallisa idan fa harshe ainihin na qalbu idan zuciya ta furta ta yi magana da gairi zikirhi ta tuna ba ambaton Allah ba zuciya ta tuna duniya ta tuna kwalliya ta tuna waka ta tuna abin da ta tuna lam ya baka mahallin ba sauran wuri fihi a zuciya linnutsuki ga furtawa bi zikirhi kan lisan dama ita ce saroniya ita ce take mallakanin dukkan gabobi ita ke ce ido kalli ya kalla ita ke ce kafa tafi ta tafi ita ce ke hannu taba ya taba ita ce ke harshe ya magana ta yi magana to ta riga ta kalli wani Allah ba yadda za a yi Allah shigo ciki wali haza fi sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى حتى يريه نافع حتى يريه ko yariyahu duk da zai dauka ya wasarce yariyahu ai khairan lahu min an yanta a sha'ara annabi ce kun san ce a to wallahi an yamtali a haɗe ahadikum cikin ɗayan ku ce kada ruwan kurji kai ruwan kurji irin mai jini ginin nan to wallahi mutum ya yi ta shan shi ya ta shan shi har cikin sai cika hatta ya riyahu har ya gan shi ya fi masa alheri a gare shi daga cikin sai cika da waka eh? da ya cika da waka cikin mutum ya cika da ruwan kwarji eh? har ya gan shi a fili ya fi cikinsa ya cika da waka yanzu ya za a yi ya za mu tarbiyya yanzu akwai gidajen rediyo da aka yi musamman saboda waka fm ce ko menene kowace jiha da nasu aikin wannan gidan rediyo waka za a kawo wakokin nan iri-iri in yi mone nan ga na fulani ga na kanawa ga na farauta ga na yan dambe ga wakan disko ga wakan fasikanci ga wakan kaza ga wakan kaza ga wakan kaza aikin kenan wannan gidan rediyo banda magana irin hansar-hansar da ake yi to mutum da wannan waka da ke je yana da waka kaza yana da waka kaza yana da waka kaza yana da waka kaza ya fi masa alheri da a ce ainihin ya cika shi da ruwan kurji ya fi masa alheri da wannan yanzu ka duba mutum yana da hanset ɗinsa ba ana zuzzuka waƙoƙi ba akwai rumbu-rumbun wakan wannan za a zuba kaza a zuba wakan kaza a tara ma waƙoƙin wani kaza a tara masa waƙoƙin wani kaza a tara masa a cika hansa ɗin da waƙe-waƙe kawai je danna kowane yi danna shi kenan zai kwana yana yi wannan ma yi danna ya kwana yana yi to mutum da wannan ya cika ɗakinsa da ruwan kurji ya shiga ya kwana a ciki ko ya cika ɗakinsa da jini ya shiga ciki ya kwana fi masa alheri da cika hansa ɗinsa da wannan nan ni ma yau rabin da zan ce muku ja Allah jama'a za a yi mutanen musu zan wannan hadisi hmm? ya za a yi su san wannan hadisi ya za a yi su yi imani da wannan hadisi ya za a yi a karantar da su wannan hadisi kai kaɗai ba za ka yi wannan hadini ba sai kun haɗu fa bayyana fa bayyana annal jawfa yamtali'u bi shi'ri wannan ya nuna mana waka takan eh, ciki na cika da waka faka zalika yamtaliu bishubahi haka cike mutum kan cika da shubuhohi wasu kuki wal da saƙe-saƙe na banza wata kadirati da kaddare-kaddare allati la wujuda laha wal ulum allati la tanfa da ilimomin da ba su da amfani wal mufaka wal mufakahatu da ainihin abubuwan ba da dariya Eh, fakiha irin labari mai daɗi ɗin wal mudhikatu wal hikayat kai ba zan wuce ba haka ka koma ku kallo yanzu akwai novel novel da can ana rubuta yan makaranta na Najeriya ne da turanci sai wanda ya turanci zai karanta shi kuma kada a dame shi ina ce ainihin yana koyon ya kuka ce masa yana koyon manya-manyan kalmomi ne na sai manyan turanci to yanzu ta kawo an wuce wannan yanzu da hausa aka rubuta novel novel na yi mamaki na yi mamaki ne ni da duk an ban ni dacin abin da na sani kaɗan ne na yanzu aka ce min to ba mai ya kasa yanzu littafi a gani na kama a hannun mahaddaciyar alkurani novel guda goma sha uku abadan mutu ba wannan ba ta haddace alkurani tana sanawi aji aji biyar tana shirin za ta ji aji shida daga nan ta zama malama ta addini ta yi haddan alkur'ani ta zo ta haddace wannan amma gaba ɗaya a jakarta da aka tara ba babu risala babu muktasar babu ainihin hadisi babu wata malik babu lugul marabi babu kaza jakar gaba ɗaya wanda ke cikin novel goma sha uku to ka ga zo na ina qur'ani ga yanzu ka samu wannan ka cika aure wacce ta ce qur'ani ko ka aure sharri ta ce qur'ani ta yi ilimin addini yanzu tana larabci larabci da kuma nobel goma sha uku qur'ani da nobel guda goma sha uku wani wani irin qur'ani ne ana magana da da yana ce tana hatsumin asabar da litinin da alamis da da da litinin azumin alhamis da litinin da karatun nobel wannan wani irin azumi ne azumin neman miji ne ko azumin wane ne ko azumin neman duniya wannan wani irin azumi ne to ai to ai shi kullum ba ya samu ta sai ainihin ce to oh, na ji ba ta zuwa koyina amma ba ta zuwa koyina me ya amfani da shi zuwa ta koyina tana da nobel goma sha uku duk sauran laifukan ta bashi shin nobel goma sha uku nan akwai guda ɗaya wanda ubanta ya sai mata don ta ji ko a cikin makaranta akwai inda akwai wannan nobel ɗin akwai wanda yake a syllabus ana karanta da shi malam wannan fa shine karantarwa da kuke yi karantarwa ku shi ridita an keɓe ta an tuntunan yar karama aka daga aihuwarta aka ce wannan ƙura'ani kada za a sa mata ga inda ya kare alkurani yaushe kurani zai shiga nan nobel ya kori alkurani ba maganar musulunci ba maganar tarbiyya wurin wannan wanda ma ya kwaje da ya yi aikin banza kai wahalar banza kai ta wahala kai ta wahala ashe abin da kai kawai musu aikin banza ne ka yi wahala ka kai baka ce ba na kirki baka sha ba na kirki kayan magana har bakinka ya kusa har kusan wasu sassan jikinka sun lalace don dole ba za ka ta irin wannan don yanzu kartun ya zama kamar ihu kai ihu nan duk da ba da wasu sassan halittun jikinka sun safar kwace sun samu illa amma kuma gashi nan ba fa'ida ba ga iyaye in har gaskiya ne to dole a ɗauki mataki duk da za a ce alhamdulillah ala kulli halin a iyayen kusan a cikin kashi ɗari ba kashi ɗaya a ciki duk wannan ihun ka banza ne mu muka yi karatunmu mu muka ji karatunmu sannan kuma ya zai karatun ya amfani mu sannan waɗanda muke so sai aiki da karatun nan kan ba sa nan da wanda yake zaune nan ɗin ma bai sa shi a ransa ba zaman jiran lokaci ne kawai yake a tashi ko waɗanda ba su san ciwon kansu ba ne suka haƙura suke zama suna ji don abin da nauyi a ce ana karatu ba su zuwa amma ba ganewa ke ba wani hauha wa idan tala alƙalbu bidalika ja'athu haqa'iqul qur'an wal ilmu alladhi bihi kamaluhu wa sa'adatuhu falam tajid fihi faraga laha wala qabulan fata'tadduhu وجاوزت وجاوزته إلى محل سواه wani ko idan tala'at alqalbu bidhalika idan zuciya ta cika da wa'ancan me fukahatu alfuka alfakihatu almudhikatu alhikayatu kila nan ma ya ishe mu da makamantansu muddin zukata ta cika da irin wannan فإذا امتلأت القلب بذلك زوجة تشكد وانا تشكد شاف العبار شوني جاءته الحقائق sai سي ya يسوع Wala ala dibi kai kamar wasu adadu wala mu taje da fahimtar ta cika mun yanka shi ya cika ba inda za a zuba wani ko ka zuba sai dai bautar da wala ka bula babu kan uwa gareta faɗaɗaɗunwar wata jawasar fita ƙeta ƙeta ne ta wuce ila muhallin masu yau ina muhallin su ba ku to ashe kenan. farko idan aka kawo mutum ya'ya ma a makarantun muddin tarbiyya zai ba tarbiyya duk da yasa ake cewa tarbiyya nan ta katulan makatulan ne to yanzu tun da yake haka ne yaran ka daina barin sa ko yar ka na barin ta ji kaza karka bata ta kalli kaza karka bata ta kalli kaza ka raba ta da abokai masu kama da kaza ka raba su da menene masu kaza ka daina kaza ka daina kaza shine za mu gwada mu ci gaba da bada magani in an yi sa'a don ta daina jin ma ba dole ne ba yanzu za mu ci gaba da koya mata ƙura'ani muddin akwai waƙe-waƙe a cikin ta ƙur'anin ba zai zauna ba muddin akwai son irin wasanni da wannan hikayoyi da ba da dariya tarbiyya da aikawa muddin akwai kaza kaza ba zai zauna ba muddin akwai kaza kaza ba zai zauna ba yadda ake koyarwa haka a share zuciya ninki sama da abin da za zuba a ciki wannan ai sananne ne ko ga likita a gengo sai ya ɓare ya goge abin da ke ciki sannan zai kawo magani ya zuba in ku ba haka wa yana ga da wuya a warke eh? a ci gaba da yi yi eh, sai dai abu har duk wanda gane sun inda aka rufa aikin nan ba karami ne ba kuma aikin sun ka duba sai kusan kamar maguri to ma nan ka kalli fa yan yara ne suke koyarwa malam ka tako daga malaman naku wanda duk zama ya ɗan girma ya iya riga mai kyau bai da bukatan koyarwa bai da bukatan koyarwa sai dai siyasa sai gidajen attajirai sai dai ofisoshin gwamnati sai da shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa sai aina za a yi buɗe baki aina za a yi kaza aina ina ake da walima a je a tashi a sharar lai a kwatar lai amma maganan a zo a koyar sa wasu 'ya'ya marasa bangare so nawa na gama yaro fa yara jiya da buke tattauna da wani yaro yaran da suke zuwa makaranta kullum kullum akwai tim din da aka yi masu jan su sai su ja yaro su zauna da shi kai jan kana jan kana tawa da kanka kullum kana jan kana zauna wuri kaza kai wawa ne saboda Allah wani yaro ya zai yaro ƙananan yara suke da tim haka wani ne kullum ba ina jamana wasu suna na suna da yanzu karatun nan da ake kama da gami kuɗa su suna da yake munan na anguwanmu ne suna suna zaune sai kannan su sun tashi kuma ya sabbi su zuce gaba sai a shiga gida tare daga ina kuke daga makaranta mu. ai ba mu ganka wurin mace ina nan a don ba gani ba ne ba bari in gaya maka abin da aka yi suna fita za su tawata masu da ne da mai aka yi an yi kaza an yi kaza akwai mai aron hula shiga zai shiga masallaci saboda ana ganin sa kaza ai masa magana to idza badal idza badalta ana ah, subhanallah idza budilat an-nasihatu lil qalbi mal'anan min diddiha la man fazalaha fihi fa innahu la yaqbaluha ولا تجلج فيه لكن تمر مجتازة لا مستوطنة يا غاشيومو غاشيومو غاشيومو idan ka yi nasiha ga zuciya tana cike da sharri malalaman fadalaha nasiha na kabbar su shiga ba ba gare ba zai ka zauna da yaro kana masa magana kaga kaza kaga kaza yana kallon ka insha Allah insha Allah insha Allah ina tashi sai yanka ne ni kana jiya in mace kaza ma da kace kaza bai dace ce Allah ni ma na sani ni ma na sani kaza kaza ma bai dace ba gobe ta sake maimaita wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa da ma kake nema an samu Allah ba tsin yi kokari insha Allah daga yau insha Allah insha Allah duk maganar banza ce malam saboda sharri ya riga shi da ciki don haka duk wanda shari shiga zuciyarsa bai jin nasiha ko an gaya masa ko ya gane ya san aya ya san hadisi amma wallan nasiha ba ta shiga shigarsa idza bazalta idza bulilat nasiha li qalbi mal'anin min diddiha la man fadalaha ba ta da mashiga gare ta fihi fa innahu la yaqbaluha zuciya nan ba ta karban abu don ta riga ta cika da abin da ta cika ciki shin wannan ba ne ciwon mu ba eh ba ku san ba eh yana ciwon mu ga suke da dan wannan yan shekaru wanda suke ta kai suna da yan ƴaƴan suna da menene in ka je ya ba kai masa maganar duniyar nan to sharri ya riga ya shiga zuciyar kayi kayi kayi gobe ninka gobe ninka wala ta jiri jufihi kwata kwata nasiha ba za ta shiga ba lakin ta muji ta haka za ta wuce ta ƙetare لا مستوطنة نسيها بعضات شكرا تزونا زوج يبا ولذلك قيل نزي فؤادك من سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل منزه والصبر طلسم للكنز وصلات وصالنا وصل وصل وصل وصل وصل وصل وصل والصبر تلصم للكنز وصل هو وصالنا للكنز وصالنا من حل ذا التلصم فاز بكنزه كالمؤمن نزه فؤادك mai saurari ka wanke zuciyarka min siwana daga wani mu talƙana za ka sadu da mu duk wanda ya tsarkake zuciyarsa zai sadu da Allah fajanabuna halal li kulli munazzihin bangaren mu masauke ne ga duk mai saukake mai wanke zuciyarsa wurin Allah fajanabuna wurin Allah hallun wuri ne li kulli munazzihin wasabru haƙuri talsamun likanzi wisalina haƙuri shine magani ga samun taskar saduwa da mu kullum inu billahi bi sabari was salati da haka haƙuri shine talfan talfan shine makari magani ne likanzi wisalina ga taskar saduwa da mu kaga yi maganar da ake ka ga aikin a gaban ko ba zai yi ba shi je kai ta tai karfe idonka kai ta tai kai ta tai kakkaji da magana kakkaji tsoron surutu musamman mata za ka ce an tsangwame ne an tsangwame to ba dole a tsangwame ki ba ke ce kika ce sai abi Allah duk wanda ce bi Allah za a tsangwame shi man halar da talsamu duk wanda ya samu wannan makarin fasa bi kanzihi ya rabota da taskarsa to Allah jin ya jin da tun da zuwa alaikum na'am haka yake to ka kyale su kawai ba kayan naka ba to kuma kai kaɗai ba zai yi ba dole sai yan uwanka sai ka haɗa da su wallahi malam duk haka za ka an tsangome mutum an tsangome mutum galibanin kasan mata sun fi raki ne idan ta heta gama kayan namiji lokaci ka fi juriya in an yi an yi ka share su ka ci gaba da harkokinka wallahi mala in ka ce fito ka ce za ka bi Allah kaman hadisi nan na annabi zamani zai zo ƙarshen zamani wanda yake rike da sunna kaman wanda yake rike da garwashin wuta ta yanzu mai bambancin wanda yake so a gyara yau ka ce waɗannan abubuwa za ka rusa su mai bambancin ka da wanda kama wuta har aisa ana jin maganar ka in ma zai su ka kai ta hayaniyar ka ba ruwan kowa da kai amma daga inda suka ga ka ɗauko za ka ce nasara za su bi ta kanka bai da bambanci da wanda yake rike da garwashin wuta inda kun gane wannan karatu ne muna so mu share ina ziyata sannan muna son mu kafa mu kafa wannan alherin shiga cikin zukatanmu wallahi malam ba karamin aiki ne ba hmm? duk wannan halallu ya zama dole ko da mutum shi kadai ne ya ci gaba da kwatantawa ba yi sa ya kare da haƙuri ba kakkai ta ka cire ma za su rika ka amma dai ka ci gaba da yi Allahu muwaffiq na'am to ba abun da ifi mutum ya watsar da su wa'annan hansar dai in kai ba dan kasuwa ne ba in ma dan kasuwa ne kai amfani da shi a kasuwancinka kawai a makaranta ya kamata a ware mutum ɗaya ne in kuna da makaranta mutum ɗaya ne ke da hansar wanda aka bashi hulɗa da jama'a tunda a cikin ku kuna da malamai goma to akwai mutum ɗaya da za ku bari shi ke da alhakin buga hansar shi ne wanda iyaye za su nema duk wanda ya kawo ɗansa zai rikodar ɗin hansa sa a hansa ɗinsa wani abu ya samu jatau nan take zaka buga mantau mantau ga jatau ya samu wani matsala ko ku ɗauke shi kande ta samu matsala cikin na ciwo ko mai yana ciwo saboda kana ina wane wane ka zo ka tafi da ita shi ke da abin nan din shi ma wani abu ya same shi zai magana yi magana da wannan wanda aka ba shi amana saduwa da jama'a amma sauran malamai kaf bai kamata gansu da hansu ba kafin a karɓar wa yara hanset to a tabbatar da malamai ba su da shi zalunci ne a iyakacin zalunci a ce hanset ya buga kuna abin nan kai ma an buga maka ka tsaurara sannan kuma don tsabar zalunci hanset din wani ta motsa ka ce za a karbi kan me eh kan me za a karbi masa haka zulmu in ba kyau kai ne awwal wanda ya cancanta hansar ba haram ne ba an yi shi ne don fa'ida ba a yi shi kawai don ka buga mutum ka gaishe shi ba kuma ko za ka wannan sai dai lokacin da baka komai amma ba a jama'a ba saboda haka nan awwalu kamar da ke cewa ka rabu da hansar ɗinka idan kana kana ɗalibin ilimi ma ka tarkata ka ajiye shi ko mahaifinka sai maka sai ka dinga bugo ne ka zai wani lungu ka wurga da ita ka ci gaba da zaman ka kar ka san komai ka dage da abin da zaka ci da abin da zaka sha ka ci gaba da karatun ka har Allah ya sa lokacin da zaka kai inda zaka kai dan kasuwa ne kai yi kana da kwastomomi zaka buga kana neman kaza zaka buga kana neman kaza zaka yi shi daidai kasuwancinka. ka ma'aikacin gwamnati ne to aikinka ya shafi e lalle dole akwai bukatan wanda zaka dinga hulɗa da su to zaka iya yin hausa na hulɗa da su da za a bugo kana neman kaza za ka buga kana neman kaza za ka nemi kaza inda za ta yi amfanin ta kawai za ka abin nan amma idan baka mata rukuya da haka ba za ta zame matsiya rediyo kuwa ka tarkata tsaka watsar da shi labari sa dama dama a ce i eh, kuna wata siyasa ko kuna da abun nan to kamar yadda ake da yawa haka sai a ce to mun ba ka alaƙin jin rediyo duk wani tafsiri da aka yi duk wata tsiya da aka yi kai kana da shi kai kai muke so ka ji idan ka je ka gama ka zo ka san adadin abin da aka gaya mana daga wani kaza daga wani dama akwai ma program din a tare da kai abin da za a yi gashi nan lokacin labarai ka san su lokacin menene za ka san su lokacin da ake gabatar da menene siyasa kaza za ka san su ka ji lokacin da shugaban kasa zai jawabi ka ji ko lokacin da gwamnati zai jawabi ka ji kai kaɗai aka ba alaƙin ka ji idan ka ji kana da kwakwalwan jin an baka tirenin din jin in ka ji ka gama sai ka san wani akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza hatta wani labarin ma daga zai zama tsiyaka kai rikotin din sa saboda cewar ya shafe ku sai ka zo ka ce wata gara kaza amma amma na rikotin din sa gashi saboda kila ku ba za ka gamsu ba ainihin shugaban ku ba zai gamsu ba to shi ne wanda za a ce maka kana je amma labari ba a yadda kowanne mu ji labari ba nan inda misalin kungiya ce fa kenan amma nan makaranta ce a ce mun yi kungiyar da za mu tafi da ita dukkan bai halatta mu yi ba sai wanda aka ba shi amanan labarin zai yi kokari zai ji bbc zai yi kokari ji koma menene ya a masa rikodin din yayin da zai je shi musiba ta gan shi amma ina da manufa zai ji murya Amerika saboda mai yiwuwa akwai wani abu na siyasa shi kuma in ya ji zai fassara shi kila hatta in ya kawo labarin da to mai fahimta a cikin gari ga sharin da suke nufi ga sharin da suke nufi wannan wani makarci ne wanda aka haɗa shi wannan sauki burutsun su ne kaza kaza wannan bai da menene kaza kaza za a zauna a tantance labarin a fitar da mafita a cikinsa sannan a karkata a watsa to in kungiya aka yi dole ana da wannan kamar mu mu na musulunci ya kamata idan su izala idan su jama'a sun islam idan su suna da wannan ta inda in an ji wani abu wanda yake ba daidai ba za a yi raddi ta inda in aka ji wani abu na alheri ne za a san inda aka yi mana kage a mai da martani lokacin shugaba zai iya watsawa ma ce wani kaza ka mai da martani wani kaza ne zai iya mai da martani gari kaza ku ce kaza gari kaza ku ce kaza ka gaya wani ce kaza ka gaya wani lokacin duka za su dauki amo su mai da martani saboda suna yi ne an sa su amma kowa ji labari kowa ji labari wannan shirme ne ma a yi wannan ba daidai ne ba kowa za ka ga wannan ya fito da gida zai ba wannan labari wannan ma fito da gida zai ba wannan labari in wannan intanet din ne da menene sa samu mutum ɗaya an ba shi al'amanan karatun wannan facebook din ya duba kaza da aka ce ya duba na nan ya duba na nan ya duba nan duka ya tarkata ya ce in shi ta ce wannan babu wani abu da za a yi sauti da tsosa ne suka yi inda abin da ya kamata ya faɗakar sai ya gaya wa shugaba ga kaza ga kaza ga kaza wanda ma zai ɗauko masa ya ɗaya bai kawo masa saboda za a yi wani aiki a kai amma kowa yana karatun facebook kowa zai shiga wannan ba za mu taɓa shirya ba sai mu je mu halaka dole tarbiyyar mu ta dammare tambaka tana da muhimmanci sai dai babba ce a ina amma dai ko kila nan gaba Allah zai kai ku wannan matsayin abin da za ku yi kenan ya halin eh babu eh ko shi ma fasifa ya ajiye a kalis to to kalis to ka gani ko to kun ji abin da idan a wanda bai yake hansir bai da amfani yanzu kuma abun bakin ciki mu fa na ya maka fa nan fa layi fa muke bi wallahi ƴaƴan nan fa kowanne fa na faɗo shi ma da ƴan wani laban wala hama na taɓa shiryawa zan yi disbelief wata mata wata yarinya mata aure ce na kora ta tukun na ce wallahi sai na ga mijinta kowa ya shi a garin kaduna an ku ba haka na sallame ta gaba da wallahi mijin da ya zo daga ta yake kuka ba zai iya haɗa ido na da ba yana zuwa aka ce ai ba wanda za ka gani sai malam gas ɗin na hannunsa ice to yanzu ya zai ye kuka ye kuka da na gan shi maka yana ce masa je ka matar ka ce ce je ka to me zan masa wanda ya wuce amma ita ta a bushe ina mata magana ma san ba haka akai ba bayan ni na kama da kaina saboda kanan kaga kenan handset din nan yaran na haka suke zuwa malam su zauna duk yan kanana kanana yaran malam duk da suka zaka ji an samu yaro da handset din dubu goma dubu hamsin malam ai da zai samu wata kuɗin da aka sai ta kawai akwai tumta. to wancan ma eh dina dai takarari ne to wa'ina na maganan yara in dai gaskiya kuke to kun sanci hanse sannan iyaye ka ko kuskura a ce yaro ya yi na ɗaya ko mai an saya masa harshe mai kama da kaza an saya masa abu da mai kama da kasa wannan ba ku taimaki ku ba suna zaune fa suna layi na gaya maka haka mutum zai sa saboda an ce dole sai ya zo ya karatu haka zai zo izo da iziyarsa guda ɗaya ya yi aje ta layi eh, akwai mutum ashirin baya nan sai fita wansa zai koma can ya ci gaba da buga sannan nan ko ya tafi yawonsa a matsayin a gida na masallaci na can wurin malam na karatu gangaro izo lokacin ya shigo lokacin ya zo kansa ya dauku wannan ainihin littafin a biya masa in ya ga dama ya kawo haddan ya ma haddace abin da aka yi saboda dai don burge ya haddace kirin saboda na son ya yi nazari don ya yi nazari na kace je ka haddace in baka haddace ba na son baka yi nazari ba amma ko da ka biya ne na san ka fahimci mai a ciki ba ruwana da kai to shi kenan ya zo ya biya gaba da biya ya haka da ɗauki littafin sai ne ka yi gama ya sake yanzu fifitawansa da sauran duka in ka shigo nan cikin makarantar ko baka sa isiya ba za ka iya ta aƙalla akan yi ta sau ashirin akalla kan yi sau ishirin risala akalla kan yi ta sau goma sha biyar daban-daban daban mutane in ma baka sa ta ba za ka iya ta askari za a yi su akalla sau biyar wani lokacin sama da haka ehm, bulugur mara akan yi sau goma lokacin, ko sau biyar ko sau uku lokacin da dai yawan su dai bayan ɗinsu bubuya za a yi ta kama sau biyar umdan za a yi ta sauka da haka a ta maimaitawa a maimaita wannan a maimaita wannan ta kai kowane yaro ya haddace amma ba zai tsaya ba in ya shigo haka zai aje samaru dani da ake musta da suna kare jini biri jini da shi za a ɗaukar a musu bayani a kai ya ɗauko ta ma ya zo da ita ba zai zo shi ba ruwan shi hatta wannan makaranta ni ban kafa ta don wannan makarantar ba na kafa ta ne don yara su iya haɗa baki su iya karanta kaza su iya ɗan ce ta idan za su zauna a nan a basu abin da ya cancanta a basu to amma yaran nan ba abin da su da makaranta nan inda za a kira sallah a ka shiga aji ka ce in an yi sallah kowa ya tafi gida ba sa sallah nan sai dai in ka tsaya ka ce kowa ya tsaya ya yi sallah duk kowa ya bance kasa kamar shedano aka haifa ba mutane aka haifa ba wannan masifa mala da Allah ka iya mana ku ta mu ta yin du'a'i maganan ai hakurin nan ai hakurin a cigar dai la'alla Allah Allah ya kalle mu ga halin da muke ciki ya taimake mu ko da ba mu iya ba wurin kurakuran mu Allah ka saita mana su ka gafarta mana su ka yi amfani da mu wajen ba wa yaran na tarbiyya alhamdulillahi rabbil alamin malik الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا